الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أولا يمتشي من البركة يمتشن ashirin da hudu ko da hudu yammacin ashirin na da hudu ko yammacin ashirin da hudu ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma ya yi daidai da goma sha tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam muna ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran mun tsaya a ƙarshen aya ta talatin da hudu insha Allah ta'ala a yau za mu tashi a farkon aya ta talatin da biyar kamun nan akwai tambaya guda ɗaya da za mu ansa ta مي ita ya rubuto ta ne da larabci yake cewa hal hunaka du'a'un taquluhu al-mar'atu idza ta'assarat wiladatuha aw الوارد من السنة النبوية والمعصور عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا استصعب عليه الأمر قال اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا هذا هو الدعاء الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها إذا استصعب عليه أمر وأما بالنسبة لآية قرآنية فقد ذكر بعض العلماء بعض الآيات قد تقرأها المرأة المحاض آه، إذا استصعب عليها أمر ولادتها وذلك لقول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة فالقرآن كله شفاء وقد قال الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فمن الآيات التي دل عليها بعض أهل العلم على أن المرأة إذا استصعب عليها أمر الولادة أن تدعو الله عز وجل بهذه الآيات قول الله عز وجل أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ومن ذلك قول الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب فهذه الآيات دل عليها بعض أهل العلم من أصحاب الرقى بأن المرأة تقرأ هذه الآية وتسأل الله عز وجل بها ولكن هذا ليس تقييدا لأن القرآن كله شفاء فلها أن تقرأ أي آية تستعين بالله عز وجل بهذه الآية وتدعو الله أن يسهل لها الولادة وينبغي لها أن تستكثر من شرب ماء زمزم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له فإذا شربت كي يسهل عليها المحاط فلا بأس في ذلك ولها أن تأكل التمر الرطب كما قال الله عز وجل حكاية عن مريم عليها السلام فأجاءها المحاض إلى جذع النقلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نصيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا وهزي إليك بجزء النقلة تساقط عليك رطبا جنيا وقد أكد الأطباء على أن المرأة إذا أكثرت من أكل الرطب فإنه يسهل عليها من المهاض بإذن الله الله تعالى أعلم yana cewa wace addu'a ce ko kuma aya da mace za ta karanta idan naƙuda ya mata wahala annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan duk wani abu yayi masa wahala ya ji wato abu ya ce ya ƙi cinyewa yakan yi addu'a ya ce Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla wannan ita ce addu'a da annabi yake yi ga duk wani abu wanda yayi wahala sai a samu sauki wasu daga cikin ma'abota ilimi suna cewa daga cikin ayoyin da ake karantawa saboda samun sauki yayin naƙuda tare da cewa dukkan ayoyin al'kur'ani waraka ne Allah madaukakin sarki yana cewa wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin hakika mun saukar a cikin al'kur'ani da abin da yake waraka ne ga mu'minai da haka kowace aya a cikin ayoyin al'kur'ani ana neman waraka da ita amma ma abota ilimi suka ce musamman daga cikin ayoyi karanta ayar akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a da su ayar tukhrijul hayya min al-mayyit wa tukhrijul mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab ah, kuma yana da kyau matar da ta ji naƙuda ta yi amfani da ɗanyen dabino yana taimakawa domin abinda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa Maryama alaihi kenan a lokacin da ta ji wahalar naƙuda ta ce ya laita ni mitu qabla hada saboda wahalar da ta ji ta ce kaitona na ma da na mutu kan ga irin wannan rana amma aka فأما أكتي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري Ina da aka ta ci 'ya'yan dabino waɗanda suke ɗanyen dabino sai ta samu sauƙi a haihuwarta kuma likitoci sun tabbatar da haka kuma yana da kyau ta sha ruwan zamzam da zimmar Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa mata naƙuda domin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma'u zamzama lima shuribala ruwan zamzam yana tare da abin da aka sha domin shi duk abin da ka sha ruwan zanzan domin shi to insha Allah Allah zai biya maka bukata wallahu ta'ala na mun tsaya a ƙarshen aya ta 34 za mu tashi a farkon aya ta 35 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرم فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها وإني أعيبها بك وضيتها من الشيطان الرجيم الله ما توقيت يتي إذ قالت امرأة إمران أيا يندم تر إمران تتي ربي يا أبنجدنا إني نظرت لك ما في بطني محررا na yi maka bakancan abin da ke cikina abin da ke cikin mahaifata muharraran na ‘yantar da shi daga dukkan wani abu face bautarka fataqabbal minni ya ubangiji ka karɓa min wannan bakance da na yi innaka anta sami'ul alim hakika kai ne as-sami'u mai ji al-alim kuma masani dangane da duk abin da bayi ke aikatawa ah, a cikin wannan aya Allah maɗaukakin sarki yana hakaito wa annabi sallallahu alaihi wasallama da labarin maryam alaihi salam da mahaifiyarta da kuma ainihin wato annabi isa alaihi salatu ubangiji ta'ala ya ce iz qalat imra'atu imran a yayin da matar imran ta faɗa ta ce a wannan gaba ta wannan aya ta iz qalat imra'atu imran iz din nan zarfu zamani wato kalma ce da ake amfani da ita idan akan so a bada labari akan wani abu da ya faru a wani lokaci wanda yake ya gabata sannan kuma shi zarf dole ya yi ta'alluki ya zama yana rataye da wani abu wato lokaci ka tuna ma'abuta ilimin tafsiri suka ce ka iya ɗaukan faɗin ubangiji ta'ala iz qalat imra'atu imran a matsayin maf'ulun bihi ne na faɗin ubangiji ta'ala wadhkur iz qalat imra'atu imran ka tuna a lokacin da matar imran ta ce to sai ya zama na umarni ake wa annabi sallallahu alaihi da kuma tuna masa da abinda wato imra'atu imran ta ce sannan ka iya ɗaukan iz a nan ba a matsayin maf'ulun bihi ba sai ya zama wato zarf ne wanda yake ta'alluki da ayar da ta riga ta gabata inda ubangiji ta'ala yake cewa inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imrana iz qalat imra'atu imrana ina fata an fahimta wato sai ya zama na wannan aya zarfu zama zarf din da yake na zaman iz qalat imra'atu imran in kana son ka kulla magana ta fito to sai ka kulla ta da fadin ubangiji ta'ala inna Allah astafa adama wa ibrahim da haka ta fuskar ma'ana sai ya zamana inna Allah astafa adama wa ibrahim wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana على العالمين إذ قالت امرأة إمران ربي إني نظرت لك ina fata an fahimta sai ya zamana wannan zarf din yana ta'alluki da wancan aya wacce ta gabata idan ya zamana haka ne to ana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ne wato na daga cikin fifiko da ɗaukaka da ubangiji ta'ala yayi wa ali imran ga dalili iz qalat imra'atu imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran idan kuma ka ɗauki ayar iz imra'atu imran a matsayin maf'ulun bihi ne to wannan jumla ta zamo jumla isti'nafiyya wato an riga an ga mai maka bayani game da wato ɗaukakar da ubangiji ta'ala yawa annabi adama da annabi nuh da iyalan ibrahim da iyalan imran an riga an yi maka bayani dangane da wannan daraja tasu da ubangiji ya ɗaukaka to yanzu kuma za a shiga sabon labari da za a baka to sai aka ce wazkur ka amma ba a kawo wazkur a nan ba sai aka kawo kawai iz qalat imra'atu imran me hikima na rashin kawo wazkur kawai sai aka kawo abin da yake shine maf'ulun bihi alqur'ani mai girma akwai abin da ake cewa alhazfu wa dhikr wato wani lokaci in za a baka labari akwai jimloli da ake gogewa domin ka gane wannan fa ba magana dan adam bane magana ce ta ubangiji amma a siyaƙin yanda aka kawo maganar sai ka fahimci an goge wani abu ta fuskar lafazi amma ta fuskar ma'ana akwai shi dan haka in aka ce maka iz qalat imran abun nufi wadhkur katina iz qalat imran amma ba a kawo wadhkur din ba ina fatan an fahimta saboda kawo wadhkur anan yukhil bil fasahati wal ma'ana wato zai ainihin rage ma'anar da kuma fasahar da ke cikin maganar ubangiji ta allah shi kuma Allah madaukakin sarki hakim ne a maganganunsa akwai hikima kamar yadda suke a ayyukansa akwai hikima daka iz qalat imra'atu imran ka tuna a lokacin da matar imran ta ce rabbi ya ubangiji asalin yadda kalmar take rabbi ne akwai ya'un na mutakallim ina fata an fahimta to amma aka goge ya'un na mutakallim litarhim wato saboda mulaqafa addu'a ce take yi a cikin wannan addu'ar akwai bayyana neman lutufi daga ubangiji ta'ala da kuma kaskantar da kai don haka balarabe in zai yi wannan yakan goge harafi wanda yake karshe ina fata an fahimta to asalin yadda kalmar take rabbi ubangiji na ne amma sai aka goge ya'un mutakallim din sai aka ce rabbi ina fata an fahimta wanda wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da ke bayyana fasaha ta yaren larabci wanda da shi aka saukar da alkur'ani ta ce rabbi ya ubangiji ni haƙiƙa ni nazartu laka ma fi batni nayi maka bakancan abin da ke ciki na abin da ke cikin mahaifata wadda wannan ke tabbatar maka da cewa hatta al'ummu waɗanda suka gabace mu ubangiji ta'ala ya shar'anta musu yin bakanci don haka ubangiji ta'ala ya ambaci sifofin muminai yace yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wato al'ummu da suka gabace mu su ma na daga cikin abin da aka shar'anta musu yan bakance domin yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya to yana daga cikin wato bakance da aka shar'anta musu hatta abin da yake bai riga ya zo duniya ba da baka san yaya zai kasance ba mutum ya yi bakancen cewa wannan abin zai yi ibada da bauta wa Allah maɗaukakin sarki da shi tace inni nazartu laka ma fi batni ya ubangiji yi maka wato bakancen abin da ke ciki na cewa ta yi inni nazartu laka wannan lam ɗin lamu tafsisiyya ne wato lamun ne wanda ke keɓance wannan bakance da ta yi ba wa kowa ta yi shi ba ta yi shi ne khalisan lillah ga Allah kaɗai babu yaddan wani da take nema a ciki babu wani sakamako da take nema ciki daga wani wanda wanda ke ba Allah maɗaukakin sarki ba ta ce rabbi ya ubangiji inni nazartu laka ma fi batni nayi maka bakancan abin da ke ciki na abin da ke ciki na me ke cikin maryam alaiha salam ɗa ne jariri ko kuma jaririya ko ba haka ba amma sai aka yi amfani da lafazin ma wanda lafazin ma galibi ana amfani ne da shi awa abin da yake baya hankalta ina fatan an fahimta madadin rabbi inni nazartu laka man fi batni muharraran domin man shi ake amfani da shi awa abin da yake mai awa abin da yake mai hankalta to kuma ɗa da jariri ko jaririya da ke mahaifa abu ne wanda yake mai hankalta sai kuma aka yi amfani a nan da lafazin ma wadda ake amfani da shi wa abin da baya hankalta hikima da ke cikin haka shine kasantuwar maryam alaihi salam bata san wani irin nau'i na jariri bane take ɗauke da shi a cikinta ina fata an fahimta to tunda abin da yake bata san wani irin nau'i ba ne shin ɗa namiji ne ko kuma ya mace shin ɗan zai sako da rai ko ba zai sauko da rai ba shin wannan ciki zai iya zubewa kan ta haife ko ba zai zube ba to sai sai aka yi amfani da lafazin ma ina fata an fahimta tagliban li janibi ghairi al-aqil amma ana nufin ga al-aqil a cikin wannan yanayi din ina fatan an fahimta Allah madaukakin sarki yace inni nazartu laka ma fi batni ni nayi maka kancan abin da ke ciki na wadda wannan na nuna maka karfin imani na mahaifiyar maryama salam wato Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan gaba na wannan kisa yana bayyana maka cewa abu sa gwargwadon kyan niyyar mutum da can tsarkin halin mutum ubangiji ta'ala yake arzuta shi da zuri'a na gari kaga wannan baiwar Allah bata ma haife abin da ke cikin ta ba amma take yi wa ubangiji ta'ala bakancan wannan da in ta haife shi za ta bayar da shi fi sabilillahi wa rasulihi yayi hidima wa addinin Allah ya hidima wa masu bauta a gidajen ubangiji ta'ala wato masallatai tace nazartu laka ma fi batni nayi maka bakancan bayar da abin da ke ciki na muharraran a yanci ma'abota ilimi sun yi magana ma'abota ilimin tafsiri sun yi magana game da abin da ake nufi da muharraran wato na na yi maka bakancan abin da ke ciki na muharraran a yance to sai ya zama muharraran anan wato hal ne na ma fi batni wato na riga na yi bakancan abin da ke ciki na ina mai yantar da wannan abin da ke cikin nawa daga dukkan wani aiki face yi maka ibada na fatan an fahimta e ko kuma ka ɗauki muharraran ya zama wato sifa ne wadda in muharraran ya zama sifa wato sifa to an goge mausuf abinda ake sifantawa din sai ya zama na inni na zartu laka ma fi batni gulaman muharraran ina fata fahimta wato na yi maka bakancen abin da ke ciki na in ya kasance ɗa muharraran wanda kuma yake yantacce da zai yi maka bota da zai kaɗai kaka da zai yi hidima wa masu bota a gidanka to idan ka ɗauke shi a matsayin sifa ne to dama irin wannan akwai shi a cikin alkur'ani mai girma a gurare da dama ubangiji ta'ala yana cewa walaqad ataina isa bin maryam al ai al ayatul bayyinat amma ba kawo ayat ba sai aka kawo sifa aka ce bayyinat kawai ina fata an fahimta to duka irin wannan akwai shi a cikin alqur'ani mai girma a goge ainihin mausuf a ambaci sifa sai a ambaci sifan wani abu amma shi abin da aka sifanta shi din ba a ambace shi ba domin zaka fahimce shi ne ta sigar yadda aka kawo ayar me yasa kuma ake yin haka saboda bayyana fasaha ta alqur'ani mai girma da kuma nuna maka cewa a koda yaushe al'kur'ani ana magana ne da mutane masu hankalta mutane masu hankali masu fahimta amma wanda baya fahimta ba zai taba gane uslubi da ke cikin al'kur'ani ba Allah madaukakin sarki ya yace fataqabbal minni tace ya ubangiji ka karba min wannan bakance da nayi innaka antas samiul alim lalle ya ubangiji kai ne mai ji kakan ji addu'o'in bayanka da roƙonsu da duk abin da suke faɗi al'alim kuma kai ne masani dangane da duk abin da bayanka suke aikatawa me yasa take innaka antas samiul alim innaka kaga inna harafi ne da ake kawo ta cikin jumla ake kawo shi cikin jumla domin karfafa zance to dan bayan ta karfafa jumlar da inna sannan kuma ta sake kawo anta innaka anta ina fata an fahimta saboda ta karfafa wannan bakance da ta yi wa ubangiji ta ala, Allah ya karba mata shi ina fatan an fahimta anan zaka fahimci cewa babu abu mai riba ga 'ya'ya da zira'a idan Allah ya arzuta su uwayensu suka zamo uwaye na gari uwayensu suka zama uwaye na kirki duk mace wacce take mace mai halin kirki a har ko da yaushe duk sanda ta ga Allah ya arzuta ta da juna biyu to babban fatanta da burinta Allah ya albarkaci ɗa da ke cikinta kullum addu'ar da za ta riƙa yi kenan wannan ɗa da ke mahaifanta Allah ya albarkace shi ko kuma ya Allah ya sa mutumin kirki ne Allah ya sa nagari ne Allah ya sa muminin mutum ne uwaye nagari wannan shine babban fatan su a koda yaushe kaga mahaifiyar Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah a Imam bukhari ya taso yana maraya yana yaro dan karami mahaifi a mahaifinsa ya rasu mahaifinsa ya mutu ya bar masa dukiya mai tarin yawa amma mahaifiyar Imam al-Bukhari sai da ta yi shekara biyu cir tana kiyamun laili daidai da dare ɗaya ba ta yarba daidai da dare ɗaya ba ta daina kiyamun laili ba hatta a ranakun da take cikin ranakun al'ada takan tashi cikin dare ta ta ambaton ubangiji ta'ala kuma ta addu'a tsawon shekaru biyu ɗin nan addu'ar da take yi tana roƙon Allah Allah ya arzuta ta da ɗa wanda zai yi hidima wa addinin musulunci addu'ar da take yi kenan lokacin da ta haife imamul bukhari alaihi rahmatullah imam bukhari ya kai shekaru biyu zuwa uku sai Allah ya zarrabe shi da ciwon ido sai imam bukhari ya makance sai ya zama baya gani gabaɗaya wannan baiwa Allah sai ta ji takaici da damuwa sosai da sosai da da ta dau shekara biyu bata bar dare daidai da dare ɗaya ba tana addu'a ubangiji ta'ala ya sa ɗa ne mai albarka da zai yi hidima wa addini gashi ya zo duniya amma kuma sai ya makance to kaga wannan buri da take da shi na hidima da ɗanta zai yi wa addinin Allah wannan burin zai ragu domin wanda yake makaho ba zai samu wato dama na yin karatu da samun ilimi kamar yanda wanda yake da ido zai yi ba to sai ta fara e ba tsammani daga abin da ta roƙa to amma da ke ubangiji ta'ala yana tare da muminai a koda yaushe cikin mafarkinta sai ta yi mafarki a wasu riwayoyi aka ce ta ga annabi ibrahim a wasu riwayoyi kuma kamar yadda ibnu kathir ya ambata a cikin albidaya wa nihaya yace ta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a mafarki yana cewa ta karanta ayatul kursi cikin ruwan zamzam ta ɗiga wa ɗan a idanunsa to da ta wayi gari kuma sai ta yi haka wadda wannan ke tabbatar maka da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa duk wanda ya ganna a mafarki to haƙiƙa ya ganni ni tamkar wanda ya ganni ne wato a farki da aka sai karanta wannan ta karanta wannan aya a ruwan zanzan ta ɗiga Imam bukhari a idanunsa sai idanun suka dawo idanunsa suka dawo yake gani ral to wani abun ban mamaki saboda kaga yadda ubangiji ta'ala ya ansa mata addu'arta Imam bukhari alaihi rahmatullah yana yaro mai shekaru goma sha shida ya wallafa littafinsa a tarihul kabir a ciki sai da ya ambaci masu rawaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam mutum dubu goma sha uku kowa a cikinsu zai gaya maka rana kaza aka haife shi ya rasu rana kaza kuma ya yi karatu a gurin malamai kaza ɗalibai kaza suka rawaito hadisi gurinsa kuma ya ce shin mai shi in ya rawaito hadisi hadisin ya inganta ko hadisin bai inganta ba a bisa abubuwan da malaman jarhuwar wa ta'adil suka ambata sai da ya lissafo mutum ɗaya bayan ɗaya mutum dubu goma sha uku daga cikin waɗanda suke rawaito hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shekarunsa sha uku ya shiga gurin mujahid ibn harun sai ya gaida mujahid ibn harun bayan ya fita akwai ibn numair abokin mujahid ibn harun ne sai ya shigo gurin mujahid ibn harun sai yake cewa aiko da ka shigo tun ɗazu da ka ga wani yaro ɗan ƙarami da shekarunsa ba su wuce ba su kai goma sha biyar ba yana da haddace da hadisai dubu saba'in sai ibn numaira ya ce wallahi sai na bi shi na gani kowane yaro ne wannan fitarsa ke da wuya sai ya tada imam al-bukhari sai ce kai ne aka ce kana haddan hadisai dubu saba'in sai ce bal ahfazu aksara min zalik yace ina haddace da hadisai sama da haka sannan sai imam al-bukhari ya ce masa wa ma min hadisin مروي عن تابعي أو صحابي إلا وأنا أستطيع أن ilai إليه yace babu wani hadisi da aka rawaito daga tabi'i ko sahabi har zuwa ga annabi face zan iya kawo maka shi da isnadinsa kaga imam al-bukhari alaihi rahmatullah imam al-bukhari yana daga cikin karfin haddansa bai taba karanta littafi sau biyu ba sau ɗaya yake wai littafi karatu kuma ya haddace kaga wannan baiwa ce ta Allah madaukakin sarki to ya zamana ya tara wa musulunci wannan hadisai da a yau a cikin littattafan hadisan annabi sallallahu alaihi sallama littafi da ya fi kowane littafi inganci domin ya ɗaukan kansa alkawali hadisi in bai inganta ba ba zai sa a wannan littafi ba kuma ya rubuta wannan littafi na sahihul bukhari a shekaru goma sha bakwai kaga mutanen da suka yi aiki wa addinin allah sakamakon addu'a da mahaifiyarsa ta yi masa kuma imam bukhari ya mahaifinsa ya rasu yana yaro dan karami ya gaji dukiya mai yawa amma sai da aka wayi gari imam bukhari yakan sai da rigarsa saboda ya sayi takardar da zai yi rubutu a kai ina ya kai dukiyar tasa ma'abota ilimi suka ce duk dukiyarsa ya ciyar gurin saya wa ɗaliban ilimi littattafai da biya musu kuɗi na tafiye-tafiye zuwa ƙasashe domin rawaito hadisi wata rana imam bukhari labarinsa ya yi ta yawo duk inda duniyar malaman hadisi suke a wancan zamani to labarin imam bukhari na isa wannan guri labarinsa ya isa bagdad bagdad inda yake nan ne makuran malaman ilimin hadisi a wancan zamani domin a nan ne za ka zo ka ga majalisin ahmad bin hanbal a nan ne za ka ga majalisin sufyan bin uyaina sufyanu sauri nan za ka ga majalisin manya-manyan malaman hadisi irin su ali ibn al-madini su yahya ibn ma'in da sauransu nan ne makuran dai malaman ilimin hadisi na wancan zamani to labari ya isa gare su cewa akwai wani yaro a bukhara dan karamin yaro amma ta kadari ne a haddan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to sai suka ji labari imam al-bukhari zai je garin saboda neman ilimin hadisi to sai aka tara mahaddata rukakkun mahaddata guda goma aka ce in yaron nan ya zo za mu jarraba shi magani abinda ake bayarwa na labarin karfin haddansa shin da gaske ne ko ba da gaske ba sai suka yi abinda ake cewa alqal fil ahadith wato hadisi ne sai a kawo isnadin haddasana qala haddasana qala haddasana din nan wa'anda suke haddasana mazajin da suka rawaito hadisin sai a ɗo na wannan hadisin sai a ɗora wa wani hadisi a ɗo wancan matanin hadisin kuma a ɗora masa isnadin wani hadisin shine qalbul isnad aka caccanza ainihin isnadin ina fata an fahimta to da aka samu aka caccanza sai aka raba hadisai goma goma tsakanin mutum goma hadisai nawa kenan hadisai ɗari don haka kowanne an jirkita an ɗo isnadin wancan an ɗorawa wannan an ɗo na wannan an ɗorawa wancan sai suka jirkitar da hadisan kuma hadisai waɗanda suke hadisan da ba kowa hadisan da suke ba su da arha a kasuwan littattafai ba su da arha a kasuwannin majalis na ilimi na ɗaliban ilimi hadisai dai waɗanda suke manya-manyan hadisai sai kayi zurfi kake iya gano su to ire-iren waɗannan hadisan aka canza da imam al-bukhari ya shigo sai aka suka ce man ji labarin irin kokari da kake yi Allah ya tallafa maka Allah ya karfafe ka Allah ya kaza sai dai akwai wasu hadisai za mu karanto maka ko ka taba jin irin su mutum goma kowa sai wannan ya fara da mutum na farko ya fara ya karanto hadisai goma ya canza isnadin haddasa na fulanun kala haddasa na fulanun قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال قال رسول الله كذا كذا sai ya kawo to wannan haddasana haddasana din nan ba na hadisin bane an dona wani hadisin daban aka dora wannan hadisin da ya kawo na wannan hadisin kuma an dora an kai an dauke an dora wancan hadisin in ya tike hadisai goma sai ya ce wa Imam Bukhari ko ka san waɗannan hadisan sai Imam Bukhari ya ce na san su amma ba da wannan isnadin ba na biyu ma ya kawo haka na uku ma ya kawo haka sai da gaba ɗaya suka kawo hadisai ɗarin suka ce to ya baka san waɗannan hadisai da waɗannan isnadan ba ya ce bara in karanto muku ne da isnadin da ni na sani da haka ya kawo hadisai ɗari ɗin nan kowane isnadi ya dawo da shi kan hadisarsa sannan suka ce lalle wannan jabalul hifz shi yasa imam al-hafiz ibn hajar in yabo magana a jarhu wa ta'dil in ya ambaci imam al-bukhari sai ya ce jabalul hifz wannan shi ne wato kurman dutse a harkar haddan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan albarka ce ta addu'ar da mahaifiyarsa ta yi masa na fata an fahimta don haka uwaye ya cancance su tun ƴaƴaye jarirai suna mahaifansu su dage da yi musu addu'a Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwarsu ya sa mutane ne na kirki mutane ne masu addini hikima da ke cikin abin da ya sa a baya Allah madaukakin sarki ya ce maka zurriyatan ba'daha min ba'd din kenan kaga ai an ambaci nuhan wa ala ibrahim wa ala imrana an ambace su ko aka ce zurriyatan ba'daha min ba'd to dan ka gane zurriyatan ba'daha min ba'd shine ake kawo maka tarihin ita wannan wato imra'atu imran ga abin da ta faɗa game da yarta sannan yar ma me aka bawa yar aka bata annabi dan ka gane zurriyatan ba'daha min ba'd ina fata an fahimta a bisa gwargwadon imaninka da tsoron allahnka za ka ga galibi allah yake shiryar maka da 'ya'yanka Allah yake sawa su zama mutane masu albarka don haka duk wanda yake son Allah ya albarkaci ƴaƴansa da zuri'ansa da waɗanda za su biyo baya ya kyautata alaƙa tsakaninsa da ubangijinsa to sai ubangiji ta'ala ya nuna masa abin da zai faranta masa rai dangane da ƴaƴansa da jikokinsa ba zai ji mummunan kalma daga ƴaƴansa ba ba zai ga mummunan aiki daga ƴaƴansa ba to haka ma jikokinsa shi yasa a faɗin Allah madaukakin sarki wa abin nan eh, da yake ambaton marayu da annabi Musa alaihi salatu wassalam da Khidr alaihi salatu wassalam suka gani wa ammal jidar fa kana li gulamaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumu wa kana abuhuma salihan wannan katanga da ka gani ya karkace zai faɗi a cikin wannan birni a ƙarƙashin wannan katangar akwai taska ta dukiya da ɗaya daga da ubansu ya aje musu ya binne a ƙarƙashin wannan katangar don haka idan katangan ta faɗi masu gyara in suka zo za su gyara za su iya ganin wannan dukiya ɗin su ɗauke yara kuma ba su girma ba Allah ya ce wa kana abuhuma salihan mahaifinsu mutumin kirki ne fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma dan haka kasantuwar mahaifin nasu baban nasu mutumin kirki ne ubangiji ta'ala bai yadda katangar ta faɗi masu gyara su zo su tafi da dukiyar ba dan haka ubangijin ka yasu yake son yaran su girma su gane akwai dukiyar mahaifinsu ana to kaga Allah yace wa kana abuhuma salihah ma abota ilimin tafsiri suka ce wannan dukiyar kakanninsu ne suka binne ba ma wai ubansu da ya haife su ba da haka mutum idan ya zama mutumin kirki to Allah yana arzuta shi da ƴaƴa na gari yana arzuta shi da ƴaƴa da za su faranta masa rai tun yana nan duniya kuma idan ya mutu za su ci gaba da yi masa addu'a Allah ya haskaka masa makwancinsa da haka iyaye su ne farkon masu zamowa sababi na samarwa da kansu ƴaƴa na gari a lokacin da suka yawaita addu'a tun kan ƴaƴansu zo duniya Allah maɗaukakin sarki ya samu dace tace inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni ya ubangiji nayi bakancan yantar da wannan ɗa da ke ciki na in na haife shi zan yantar da shi daga dukkan wani aiki ba zai yi komai ba a rayuwarsa kawai na bayar da shi gare ka yi ta hidima yana kyautata aiki a gidanka wato a masallaci kenan innaka anta sami'ul alim ya ubangiji kai ne as-sami' mai ji al kuma masani ka ji wannan bakance da nayi kuma kana sane da abun da ke ciki na Allah ya ce falamma wada'atha a lokacin da ta haifi falamma wada'atha a lokacin da ta haife ta wato lokacin da ta haifi abin da ke cikin nata wada'atha ta haife ta wannan damiri wada'atha din nan tana komawa ne zuwa ga abin da ke cikin nata domin a gaya maka cewa abin da ta haifa mace ce ba ɗa namiji ba ina fata an fahimta falamma wada'atha a lokacin da ta haife yadda ke cikin nata قالت sai ta ce rabbi ya ubangiji na inni wada'tuha unsa na haife ta amma kuma mace ce domin ita wato mahaifiyar maryam alaihi salam iya tunaninta da kyakkyawan rinjaye na tunaninta abinda za haifa ɗa kaga kuma irin aikin da ɗa namiji zai yi ya mace ba za ta iya ba irin ɗaukan nauyi da ɗa namiji zai yi ya mace ba za ta iya ba to kuma da ta haife sai ta ga ya mace ta haifa ta ce rabbi inni wada'tuha unsa ya ubangiji na haife ta amma fa kuma mace ce wallahu a'lamu bima wada'at Allah yana sane da abin da ta haifa tun abin na jariri Allah ya riga ya san me za ta haifa ina fata an fahimta fadin ubangiji ta'ala wallahu a'lamu bima wada'at a wata qira'a wallahu a'lamu bima wada'tu tace kuma Allah yana sane da abin da na haifa cewa mace ce ba ta namiji ba idan kenan ka karanta shi da wallahu a'lamu bima wada'tu Allah yana sane da abin da na haifa cewa mace ce idan kuma ka karanta da wallahu a'lamu bima wada'at kamar yadda yake a wannan kira'a to kuma dai ubangiji dama yana sane da abin da ta haifa din ina fata an fahimta tace walaysa dhakaru kal unsa shi kuma da namiji ba kamar ya mace yake ba ma'abota ilimin tafsiri sun yi magana mai tsawo dangane da faɗin sa walaysa dhakaru kal unsa ita ya dan da shi da namiji ba kamar ya mace yake ba me ake nufi da walaisa zakaru kal unsa shi ɗa namiji ba kaman mace yake ba me yasa aka gabatar da namiji sannan aka ce al unsa na fata an fahimta sai suka ce abinda ake nufi walaisa zakaru kal unsa tana nufin shi ɗa namiji ba kaman ya mace yake ba wato ya ubangiji na haife abin da ke ciki na sai dai kuma ya mace na haifa domin ku shi ɗa namiji ba kaman mace yake ba shi ɗa namiji yana da juriya gurin ɗaukan nauyi na kowane abu nan ɗa namiji ɗaya na iya ɗaukan nauyin mutum ɗari bai damu ba amma ya mace ɗaya ba ta iya ɗaukan nauyin maza biyu ma ba ta iya ɗaukan nauyin mutum biyu sai ta ce ta gaji sannan tana da rauni na musamman da ubangiji ta'ala ya yi ta da shi don haka a cikin faɗinta walaisa zakaru kal'unsa kamar tana bayyana cewa ne wannan bakance da na yi maka na cewa zan ba da ɗana ya riƙa hidima a masallaci to kuma abin da na haifa ya mace ce da ɗa namiji ne to ya fi dacewa da ya aiki na hidima yadda ya kamata amma kuma abin da na haifa ya mace ce to don haka kamar dai tana bayyana takaicinta na cewa ya mace ta haifa ba ɗa namiji ba ina fata an fahimta wasu ma'abota ilimi suka ce faɗinta cewa wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dhakaru kal unsa abin nufi da walaysa dhakaru kal unsa ɗa namiji ba kamar mace yake ba gurin yin aikace aikace na hidima kuma haka ne jama'a ko ba haka ba dumu dai a hidima na ainihin alkinta mutane da hidima wa baƙi da suke zuwa ibada a masallaci a wanke wancan a share wancan a gyara wancan a goge wancan walai saddaka kal'unsa, shi namiji ba kamar mace yake ba to kaman dai anan tana cewa ne in ka ɗauki matsayin walaisa zakaru kal unsa wato namiji ba kamar mace yake ba ta fuskar yin hidindimu da aikace aikace to kamar dai tana cewa ne na haife ta tana ya mace kuma ai gurin hidima da aikace aikace irin wannan mace ta fi yi domin namiji ba kamar mace yake ba a irin wayannan aikace aikace zaka gane haka ne idan aka aka barka da aikin cikin gida da mata ke yi a ce kai wanke wanke a ce kai girki a ce ka wanke wancan ka share wancan ba za ka iya shi ba amma mace za ta iya yi to cikin wayannan fassarori guda biyu na cewa walaisa zakaru kal'unsa shi namiji ba kamar mace yake ba abin nufi irin nauye-nauye da namiji ke iya ɗauka mace ba ta iyawa shi ne fassara wanda yake ya fi daidai da wannan ayar ko kuma abin nufi irin aikace-aikace da mace ke yi namiji ba ya iyawa babu shakka abin da take nufi da walaisa zakaru kal'unsa wato namiji ba kamar mace yake ba abin nufi shi namiji yakan iya ɗaukan nauyi na abubuwa daban-daban kuma ya jure ta yadda mace ita ba za ta iya ba ina fata an fahimta duk yadda mace ta kai da juriya a ɗaukan nauyi da aikace-aikace akwai wasu lokuta da za ta tsinci kanta cikin rauni na farko idan tana da juna biyu kaga ta samu matsala na biyu idan tana cikin ranakun al'adarta nan ma ta samu matsala na uku idan tana shirin shayarwa nan ma ta samu matsala idan tana ranakun bikinta kaga nan ma ta samu matsala na fata an fahimta sannan zuciya da kaifin tunani da dakewa da juriya a rai mace ba ta da karfin da namiji yake da shi da haka walaisa zakaru kal'unsa shi namiji ba kamar mace yake ba gurin ɗaukan nauye-nauye da juriya gurin yi wa mutane hidima mace ba ta da irin wannan juriya ɗin to sai ya zama na kenan kamar wato hannatu alaihi mahaifiyar maryam tana bayyana wa ubangiji ta'ala ne cewa ya ubangiji na haifi dan amma na haifi abin da ke ciki na amma kuma abin da na haife ba namiji bane ne mace ce kuma shi namiji ba kamar mace yake ba gurin ɗaukan nauyi na aikace aikace don haka dai ba kancan da ta yi ba za ta janye ba ina fata an fahimta ba za ta janye ba sakamakon ya mace ta haifa za ta je cika wannan bakance duk da cewa abin da ta haifa ya mace ce to wannan aya tana daga cikin ayoyi da ke nuna maka cewa duk wanda yake ɗauke da tunani na cewa a daidaita namiji da mace to yana martani ne kai tsaye wa Allah madaukakin sarki duk wanda zai ce a daidaita ya mace da ɗa namiji babu shakka ba shi da hankali ba shi da tunani tunani mai kyau ba zai taɓa kwatanta maka namiji da mace ba tunani mai kyau bare ma kuma in aka ce maka Allah shi ya bambanta ai tunda Allah madaukakin sarki ya ce walaisa zakaru kal unsa babu wanda zai canza wannan maganar tunda ubangiji ta'ala ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd babu wanda zai canza wannan maganar akwai bambanci mai girman gaske tsakanin namiji da mace ubangiji da yayi mu maza kuma yayi su su mata shi ya faɗa haka da haka dole ka sallama wa wanda shi yake mahalicin mu mu maza kuma mahalicin su su mata yi amma za ka gani a yau a duniya da akwai ƙungiyoyi daban-daban waɗanda suke ba na musulmi ba da suke son su soki addinin musulunci sai sun yi takala wa musulunci su rika ainihin sukan musulunci da wasu ayoyi a cikin alkur'ani suna cewa an take wa mace haƙƙinta bayan kuma babu addini da ya ba wa ɗan adam ko namiji ko mace haƙƙi kamar addinin musulunci sai dai Allah maɗaukakin sarki da yake hakim mai hikima ne yakan sanya kowane abu a mazauninsa. yana daga cikin adalci na ubangiji ta'ala yasa namiji ya fi fifiko akan mace wannan cikar adalcinsa ne da Allah ya fi da namiji da mace daidai suke to babu hikima kenan a lamarin Allah amma saboda hikima da ke cikin lamarinsa yasa namiji ya tsara mace kuma idan zaka bibiyi ayoyi da duk hukunce hukunce da Allah madaukakin sarki ya bayyana dangane da namiji da kuma na mace zaka fahimci haka karara na farko a rabiyar gado da Allah madaukakin sarki ya ce lizzakari mislu hazzil unsayayn ɗa namiji ɗaya a bashi kasan mata biyu me hikima cikin haka na farko idan mutum ya rasu ya bar ‘ya'ya namiji ‘ya'ya biyu namiji da mace kaga za a raba musu gado ko in aka raba gado a waɗannan ‘ya'ya guda biyu ɗaya namiji ɗaya mace ce hikima na bawa ɗa namiji guda ɗaya kasan mata biyu shine idan aka raba gado aka ba wa namiji kasansa aka ba wa ita ya mace kasanta galibi mace ba ta da nauye-nauye na kashe kuɗi kamar yadda namiji yake da nauye-nauye na kashe kuɗi ina fata an fahimta don haka ita ya mace in ta karɓi kasanta ajiye shi za ta yi waye zai ciyar da ita wanta waye zai ba ta tufafi wanta in ta tashi yin aure waye zai mata kayan ɗaki wanta kaga duk a kuɗinsa zai yi ina fata an fahimta sannan a baya da haka shi wannata shi ma yana da matarsa yana da ƴaƴansa duk shi ma a cikin wannan dukiyar zai yi ina fata an fahimta ita kuma in ta yi aure ciyarwarta da shayarwarta da komai ɗanta kan waye ya koma to ita tana da waɗanda ke ɗaukan nauyinta a duk rayuwarta amma namiji shi ke ɗaukan nauyin rayuwar kansa don haka sai ubangiji ta'ala cikin adalcinta ya ce to shi namiji a bashi kaso biyu domin ga kana ji dai kana gani tare aka raba musu gadan amma shi yake ciyar da ita a kuɗinsa shi domin ba zai ce ita ta ciyar da kanta a ta ba shari'ar musulunci bata ba wa namiji ya haka ba shi zai mata sutura in ta rashin lafiya a ta na yar uwarsa shi zai yi mata shi zai mata magani shi zai biya mata kuɗi a asibiti shi zai biya mata kuɗin makaranta in lokacin aurenta ya taso shi zai aurar da ita dan haka sai Allah ya ce to tunda shi ke ɗauke da waɗannan nauye-nauye a bashi kason mutum biyu cikin mata ita kuma mace da a san da take rayuwarta wanta na ɗaukar nauyinta in ta aure mijinta zai ci gaba da ɗaukar nauyinta to ba ta da mas'uliyoyi ba ta da liabilities masu yawa a kanta don haka a bata kaso rabin kaso kasan ɗa namiji to kaga dan Allah a cikin wannan akwai hikima ko babu hikima akwai adalci cikin haka ko babu adalci to kaga ɗaya daga ciki kenan amma a inda mace ita ta fi ɗaukan nauyi ta fi shan wahala sama da namiji a can sai Allah ya ce to mace ita tafi a wancan lokaci wani ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye ya kamata ya fi cancanta in yi wa biyayya a duk duniya sai annabi ya ce mahaifiyarka ya ce to bayan ita sai waye ya ce har yanzu dai mahaifiyarka ya sake cewa sai nan ma aka ce mahaifiyarka sau nawa aka faɗa haka sau uku sannan a na hudu sai ya ce sai aka ce sai mahaifinka to kaga anan kuma an fifita me an fifita mace akan namiji mai dalili wa wasaina al-insana biwalidayhi حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وتأتيك Allah kaɗai ya san wahalar da ta sha a lokacin da take ɗauke da cikinsa wa wada'atuhu kurhan lokacin haife shi Allah kaɗai ya san wahalar da ta fuskanta sannan bayan ta haife shi wa fisaluhu ta ne shi ta shayar da shi yayi mata dukkan wani nau'i na ƙazanta wa'annan wahalhalu da ta sha Allah sai ya ce gurin yin biyayya to an fifita kai mata biyayya sama da na uba to me yafi haka adalci ina za ka samu irin wannan adalci in banda musulunci to sannan a abubuwa da dama da za ka gani ana son wai a dan dole dole sai an kwatanta mace da namiji da mace tana da darajar da namiji yake da sai mu samu wata ba annabiya amma ba a taba baka labarin wata ba annabiya ba da sai a ce mace ta yi wa mazalimanci amma ba za ta yi ba na fata an fahimta sakamakon in tana al'ada kenan babu liman in tana ranakun biki babu liman tana da juna biyu in ta yi laulayi jikinta ya nauyi babu zuwa masallaci kaga duk babu liman na fata an fahimta mace ba ta iya noman da namiji yake yi mace ba ta iya juriya ko a harka ta kasuwanci mu'amala da mutane daban-daban wanda namiji ke iya jurewa da wanda ainihin mace za ta yi akwai bambanci a nan ƙarfi da ƙarfin hali da namiji ke da shi mace ba ta da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ainihin lam'ara na kifatu aqlin wa dinin abin nan aglabu ala rijali min kunna ni ban taba ganin waɗanda suke da tawaya a addinin su da kuma hankalin su ba kaman ku mata saboda mace tana da tawaya a tunaninta tana da tawaya a hankalinta shi yasa ma in aka je kotu ba da shaida inda za a nemi namiji ɗaya sai a ce me a zo da mata biyu an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra duka wannan na nuna maka fifiko da ubangiji ta'ala yayi wa namiji akan mace sai dai kuma wannan baya nuna fifiko da Allah yayi wa namiji akan mace a zalunce ta a inda yake hakkin ta ne ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki yace wa laysa zakaru kal unsa wato shi namiji ba kaman ya mace yake ba tace wa inni sammaituha maryama tace kuma ni na rada mata suna da maryam wanda wannan ke nuna maka cewa ya halatta mace ta rada suna a wayarta ina fata an fahimta ba wajibi ba ne sai namiji shi zai rasa suna kana wani gari matarka ta haihu an bugo maka waya sai ka ce wa matarka to ki mata hudu ba ki rada mata suna ya halatta wa inni sammaituha kuma ni na rada mata suna maryam da suna maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha kuma ya ubangiji ni ina neman mata tsarinka daga shaytan mina shaytanir rajim ya ubangiji ina neman mata tsari daga tsareta daga shaytan da ita da zuri'arta wato da ita da 'ya'ya da za ta haifa da zuri'arta da za su biyo baya sannan wannan yana nuna maka cewa ya halatta a ranar da aka yi haihuwa a ranar a ratsa suna annabi sallallahu alaihi wa sallama an yi sallan asuba sai ya ce wa sahabbansa bayan an yi yayi sallama ya juyo ya ce wuli da liyan laila a wannan daren an haifa man da wa sammaituhu bismi abi ibrahim kuma na rada masa suna da irin sunan babana annabi ibrahim da haka wannan yake nuna maka cewa wato raɗin suna ya halatta ka yi shi a ranan da aka yi haihuwan ɗan na zuwa duniya ko awa biyu bai ba sai ka raɗa masa suna kuma sai a ci gaba da kiransa da wannan suna ta sannan kuma akwai hadisi da ya zo kullu mauludun marhunun bi aqiqatihi wato kowane ɗa yana rataye ne da ragon da za a yi masa yanka to annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce fa an anhu yawma sabihi wa yusamma akan yi masa yanka a rana ta bakwai kuma a rada masa suna to wannan sai ya nuna maka cewa rada suna wa yaro idan aka haife shi ka iya rada masa suna a ranan da aka haife shi ka iya bari kuma a rada masa suna a rana ta bakwai a ranar da aka yi masa yanka kowanne shari'a ya zo da wata zo da wannan an halatta maka yin sa to Allah madaukakin sarki yace wa inni sammaituha maryam na raɗa mata suna maryam me yasa ta sa mata suna maryam ta raɗa mata suna maryam ne sakamakon annabi musa alaihi salatu wassalam yana da yar uwa iz tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfulu wannan ukht a lokacin da yar uwar annabi musa take tafiya take cewa take cewa mutane cewa in nuna muku gidan da za a rena muku wannan da yar uwar annabi musa alaihi salatu wassalam sunanta maryam ce na fata an fahimta ita ma sunanta maryam don haka wannan ta raɗa mata suna maryam suna irin ta mutane na gari don a tabbatar maka da cewa na daga cikin haƙƙin ɗa akan iyayensa su zaɓa masa suna wanda yake mai kyau suna wanda yake ba bara gurbin suna ba ba suna ba ne wanda in ma'anarsa ta juya zai zama fitina ga shi ɗa da kuma iyayensa ba wa inni wa izu ya ubangiji ina neman mata tsarinka daga shaitan min shaitan waje, wa zurriyataha da ita da zara'arta ina neman musu da tsaronka ka tsare su daga shaitan wanda yake abin nesantarwa to wannan addu'a da ta yi mai ubangiji ta Allah ya ce فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله الله يرزق من يشاء بغير حساب الله مدوكي yace fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani sai ubangijinta ya ansa mata da anshi wanda yake mai kyau wa ambataha ya rayar da ita nabatan hasanan rayuwa wacce take mai kyau wa kaffalaha zakariya ya ba da renanta ga annabi zakariya kullama kala alaiha zakariya al-mihrab wannan ya duk sanda annabi zakariya ya shiga masallaci gurinta waje da inda harizqa sai ya ga wani arziki wani abinci a tare da ita qala ya rika cewa ya maryamu anna laki hadha ya ke maryam ta ina kika samu wannan abinci qalat sai ta ce huwa min indillah daga Allah madaukakin sarki yake inna Allah lalle shi Allah madaukakin sarki yarzuqu man yasha'u bighairi hisab yakan arzuta wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba wato ba tare da ya lissafa ba yakan arzuta wanda ya ga dama a cikin wannan aya Allah maɗaukakin sarki yana bayyana maka bai wadda ya ƙara yi wa Maryam a ya ƙara yi wa wato mahaifiyar Imratu Imran wato matar Imran da ta yi wannan bakance ta yi addu'a ta ce ya ubangiji ina neman maka ina neman mata tsari da ita da zuri'arta daga sharrin shaitan ka tsare ta da ita da zuri'arta daga sharrin shaitan to Allah ya karɓa mata kuma wannan bakance da ta yi na cewa abin da ta haifa ta bayar da shi ga Allah maɗaukakin sarki babu shakka Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mata shi don haka ne Allah ta'ala ya ce fataqabbalaha rabbuha bi qabulin hasani fataqabbalaha sai ubangiji ya karɓe ta taqabbalaha dan nan wannan bamiri na taqabbalaha ya karɓe ta bamirin na komawa zuwa gawa yana komawa zuwa ga ita maryam alaihi salatu wassalam tunda ita an riga an yi bakance game da ita cewa an yantar da ita daga dukkan wani aiki ta ci gaba da bauta da hidima a masallaci to taqabbalaha rabbuha sai ubangijinta ya karbe ta a matsayin bakancen mahaifiyarta imra'atu imran bi qabulin hasanin karbuwa wacce take mai kyau ubangiji ya karbi wannan bakance kuma yayi kyakkyawan sakayya akan wannan bakance din wa ambataha nabatan hasanan kuma ya rayar da ita ai an sha'aha insha'an hasanan ubangiji ta'ala ya rayar da ita maryam din rayuwa wacce take mai kyau rayuwa wacce take dauke da tarbiyya a cikinta rayuwa wacce take dauke da ibada da bauta wa Allah madaukakin sarki Allah ya rayar da ita irin wannan rayuwa din wasu ma'abota ilimin tasiri suka ce abinda ake nufi da wa ambataha nabatan hasanan ya ainihin rayar da ita rayuwa mai kyau abun nufi wa ambata hana batan hasanin sai ya tsirar mata da tsoro wanda yake mai kyau in ka fassara da sai ya tsirar mata da tsoro wanda yake mai kyau mai ake nufi kenan yazan yana nufin ita maryam din sai ubangiji ta'ala ya tsirar mata da tsoro mai kyau menene tsoro mai kyau shine annabi isa ina fata an fahimta Allah ya karɓi Maryam a matsayin bakancin mahaifiyarta karɓuwa wacce take mai kyau ita kuma Maryam ɗin sai Ubangiji ya tsiron mata da tsiro mai kyau menene tsiro mai kyau shine Annabi Isa ina fata an fahimta to amma fassara ta farko ita ta fufuta domin idan ka ce wa ambataha batan hasanan ka fassara da cewa aka tsiron mata da tsiro mai kyau wato aka bata Annabi Isa to ambataha anan sai ya zamo fi'ili ne wanda yake yana ta'addi da maf'ulaini ambataha ha din nan bamiri din shine maf'ul al-awwal nabatan shine maf'ulus sani hasanan zai zama sifa na wannan maf'ul din to kaga wannan ayar siyakin ba zai bada ma'ana cikakke kaman haka ba na ka fassara mafi inganci wa ambataha nabatan hasanan ita maryam din da mahaifiyarta ta yi kancan ba da ita ga Allah domin ya yi aikin hidima wa addini to ambata ha nabatan ubangiji ya rayar da ita ita maryam din nabatan rayuwa hasanan wacce take kyakkyawa ta yaya zaka gane cewa ta rayu rayuwa wacce take kyakkyawa rayuwa akan ibada da bautawa Allah Allah madaukakin sarki yace wa ha zakariya mm. domin ya ba da renanta a zakariya wanda ta reno aka rene ta a gidan annabi ga yaman wani irin tarbiya kake tunani za ta samu tarbiya ce wacce take mai kyau tarbiyya ce wacce take dauke da imani da tsoron Allah a cikinta da haka Allah ya ce wa kaffalaha zakariya wato Allah maɗaukakin sarki ya ba wa zakariya renanta wato ya ɗora wa zakariya shi zai rene ta ina fata an fahimta lokacin da za a reni Maryam alaihi salam babu shakka mutane da dama sun nemi su su rene ta sai aka yi ƙura'a a tsakaninsu da aka yi ƙura'a sai ƙura'a ta faɗo ta faɗo kan annabi zakariya alaihi salatu wassalam sakamakon dama ubangiji ta'ala ya riga ya shirya cewa wannan ya da aka yi bakance a kanta cewa za ta yi aiki a hidima da hidima a gidan Allah maɗaukakin sarki wato a masallatai Allah ya ɗaukan makansa alkawari kuma to ta rayu a gida na imani ta rayu a gida da za ta samu tarbiyya da zai taimaka mata gurin cike wannan bakance da mahaifiyarta ta yi na fata an fahimta to sai ya zamana maryam alaihi salam ta girma ne a gidan annabi zakariya kaga wannan yana ƙara tabbatar maka da ubangiji ta Allah da yake cewa zuriyatan ba'dha min ba'd laka annabi isa alaihi salatu wassalam yana daga cikin gatan ubangiji a gare shi mahaifiyarsa ma a gidan annabi ta girma annabi zakariya shi ya ba su saminu shi yasa annabi isa alaihi salatu wassalam ya taso yaranta tare da wa da annabi yahaya tare da annabi yahaya suka yi rayuwa na yarantarsa har suka kai ga wannan mataki na annabta amma annabi Yahaya ya riga shi rasuwa sakamakon miyagu sun kama shi sun masa yankan rago to a wannan lokaci Allah ya ce fa kaffalaha zakariya wa kaffalaha zakariya sai ya ainihin ba da renanta ga annabi zakariya sai annabi zakariya ya rene ta har ta girma kullama kala alaiha zakariya almihrab ita maryam an rene ta har ta girma har ta kasance tana ibada a baitul maqdis kullama kala alaiha zakariya almihrab duk lokacin da zakariya annabi zakariya ya shiga masallaci guranta ya ganta waje da inda harizqa sai ga ga abinci a tare da ita domin lafazin arris yana ansa a ma'anar abinci ina fata an fahimta sannan yana ansa ma'anar ruwa da ake saukowa daga sama Allah ya ce mun saukan muku daga sama rizqan wato ruwa muka saukan muku daga sama Allah ya ce ya saukar da ruwa sai ya ce rizqan lil ibad saboda ya zama arziki domin ruwa shi yake zamowa sababi na tsorowar tsirrai har a samu abinci har a sayar har a samu arziki to sai Allah ya kirayi wannan da cewa rizq to kullama da kala alaiha zakariya al-mihrab wato ya kasance duk sanda annabi zakariya ya shiga mihrabi ya shiga masallaci gurin maryam waje da inda harizqa sai ya ga ga abinci a tare da ita kuma abincin da ba daga gida aka kawo mata ba ma abota ilimin tafsiri suka ce abin da yake gani na abinci a tare da ita shine abincin da ba a samun shi da kaka sai ya gani a tare da ita abincin da da damuna ake samun su to sai ya gani a lokacin kaka sai ya gani a tare da maryam wadda ko ina akwai irin wannan akwai nau'i na abinci da ba a samun sa sai lokacin damuna akwai nau'i na abinci da ba a samun sa sai lokacin rani to abincin da ake samu a rani in lokacin damuna ne sai ya gani a tare da ita yan abincin da yake kuma ba a samu a lokacin damuna sai lokacin rani ne sai ya gani a lokacin damuna yan wanda sai a lokacin damuna ake sai samu sai ya gani a lokacin rani a tare da ita sai ya rika cewa an anna laki haza ta ina kike samo irin wannan abinci qalat huwa min indillah tace daga Allah yake wanda wannan na tabbatar maka da cewa Maryam alaiha salatu wassalam Ubangiji ta'ala yakan sa mala'ika da ya zo mata da wani nau'i na abinci na musamman domin ta ci a gurin ibadanta. to faɗin ta cewa cewa huwa min indillah ai daga Allah wannan abincin yake to wannan abu babu shakka sai ya tuna wa da annabi zakariya alaihi salatu wassalam bukata tasa domin Allah shi yake biya wa bayansa bukatu shi yake arzuta bayansa a duk sanda ya ga dama tace ce huwa min indillah wannan abinci da ka gani daga Allah yake haka kawai Allah yake kawo min shi inna allaha ya sha yasha'u bighairi hisab lalle Allah madaukakin sarki yana arzika wanda ya ga dama bighairi hisabin ba tare da an yi lissafi ba ba tare da an kirga ba haka kawai yake ba da arziki ga bayansa yadda ya ga dama babu iyaka to wannan magana da wannan ansa da maryam alaihi salatu ta bayar wa annabi zakariya to sai ya sa annabi zakariya shima ya tuna da bukatarsa ya gaya wa Allah sai yake cewa هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قال قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وأسورا ونبيا من الصالحين الله ما ya ce hunalika daga nan da'a zakariya rabba sai annabi zakariya ya roƙi ubangijinsa ya yace rabbi ya ubangiji na habli min ladunka dhurriyatan tayyiba ka bana mana daga gare ka zara'a wacce take mai kyau zara'a wacce take mai tsarki innaka sami'ud du'a ya ubangiji kai ne mai jin addu'o'in bayanka kai ne mai jin roƙon su ka ansa musu wato hunalika Allah madaukakin sarki ya ce anan wanda lafazin hunalika a harshen larabci zarf ne wanda yake nuni akan lokaci da kuma guri dan haka in aka ce hunalika na nufin a lokacin nan da ta bashi ansar da kuma a gurin da ta bashi ansar bai yi wata wata ba da a zakariya rabba sai annabi zakariya ya kirayi ubangijinsa a cikin addu'arsa ya ce rabbi ya ubangijina habli min ladunka zurriyatan tayyiba ka bani daga gare ka mana zara'a wacce take mai tsarki zara'a wacce take tsoron Allah zara'a wacce take dauke da tarbiyya da hali na kirki innaka sami'ud du'a ya ubangiji kai ne mai jin addu'a wannan annabi zakariya alaihi salatu wassalam ya yi wannan addu'a bayan shekaru na tsufa sun riga sun zo maka bayan shekaru na tsufa sun riga sun zo wa matarsa bayan ya daɗe ya ɗau shekaru masu dama yana roƙon Allah Allah ya bashi haihuwa Allah bai bashi ba domin in ka dubi sauran ayoyi za su bayyana maka haka Allah maɗaukakin sarki ya ce idna da rabbahu nida'an hafiya ya kirayi ubangijinsa kira wacce take da murya wacce take tausassa qala yace rabbi inni wa hana al'azmu minni ya ubangiji kasusuwa na sun yi rauni washta'ala ra'su shayba kan gashin kaina sai daga sun kunno da furfura wa lam akun bi du'a'ika rabbi shaqiya ya ubangiji ban kasance mai gafala game da yin addu'a ba ina ta yin addu'an nan dai ya ubangiji wa inni khiftul mawaliya min wara'i na ina jin tsoron abin da zai biyo baya bayi abin da za su biyo baya da shi idan na mutu fa habli min ladunka waliyan ya ubangiji daga gare ka ka bani da wanda zai gaje ni ya ci gaba da aikata abin da nake aikatawa da wa'azi kaga wannan ita ce addu'a da annabi zakariya alaihi salatu wassalam yayi bayan shekarun tsufa sun zo masa sai yace innaka sami'ud du'a rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ya ubangiji ka bani zar'a ta gari wannan ana koya wa mumini duk sanda zai roki addu'a ya roki ya'ya ya roki na gari domin wallahi da Allah ya baka da amma ba na gari ba garin ma bai baka ba shi yafi alkhairi a gare ka ya'yaye nawa aka kulle iyayensu a gidajen furzin sakamakon su ya'yaye nawa iyayensu suka kamu da miyagun cututtuka a zukatunsu sakamakon abin da 'ya'yayen suka jawo musu ‘ya’yaye nawa suka sa iyayensu kuka yayaye nawa suka jawo wa iyayensu abun kunya da musibu da bala'i Allah kaɗai ya sanya wasu shi yasa annabi Allah madaukakin sarki yana cewa yake cewa inna min azwajikum inna min auladikum wa azwajikum aduwwun lakum fahdharuhum daga cikin 'ya'yanku da matayenku akwai waɗanda suke makiya ne a gare ku don haka ku kiyaye su da mutum in zai yi roƙo na 'ya'ya ya roƙi masu albarka amma ɗa in bai zama mai albarka ba zai zama fitina ga iyayensa shi yasa Allah maɗaukakin sarki yace inna ma amwalukum wa auladukum fitna da ƴaƴanku da dukiyoyinku fitina ce mutane da dama sun kangare daga bin Allah maɗaukakin sarki sakamakon ƴaƴansu soyayyar ɗa in ta wuce gona da iri sai ka ga ɗa yana saɓan Allah ba ka iya ce masa ya dina to sai ka ga wannan ya jawo maka bala'i kai ma to Allah madaukakin sarki yace zakariya ya roki zurriyatan tayyiba zuriya wacce take ta gari zuri'a wacce take mai imani da takawa da tsoron Allah idan ƴaƴanka suka zamo mutanen kirki suka zamo mutane nagari wallahi alazim babu abin da yafi shi faranta wa rai a duniya babu abin da ke faranta wa iyaye rai a duniya kamar ƴaƴansu su zamo nagari iyaye nagari ba su damu da ƴaƴansu su tara dukiya ba iyaye nagari ba su tare da iyayensu su zama wasu mutane shugabanni ba amma iyaye nagari sun damu da 'ya'yansu su zama iyaye nagari masu imani masu takawa babu abin da ke faranta wa iyaye rai kamar ya wayi gari ya ga ɗansa yana karatun alkur'ani ba tare da shi yace wa ɗanyi ba ya wayi gari ya ga ɗansa yana kiyamun laili ba tare da shi ya tashi ɗan yace kai ba ya wayi gari ya ga ɗansa na azumi ba tare da shi yace wa ɗan kai ba ya waye gari ya ga ɗansa na zuwa asibitoci yanayi wa marasa lafiya addu'a ba tare da shi yace ka je ba ya ga ɗansa na zuwa makabartu yanayi wa mamata addu'a ba tare da shi yace ka je ba ɗansa na taimakawa gajiyayyo ɗansa na kyautata mu'amala da mutane babu abin da ya fi faranta wa iyaye rai a duniya sama da wannan da ya ga wannan ya san to hakika ubangiji ta'ala ya nufe shi da alkhairi ya waye gari ya ga ɗansa na yi masa biyayya a duk sanda ya ga biyayyan ɗansa a gare shi yana tuna cewa ko yau ya mutu ɗan nan dai ba zai daina zuwa ya tsaya akan kabarinsa ya masa addu'a ba ɗan nan dai ba zai daina aikata ayyuka na alkhairi yana cewa ya ubangiji ka ji kan mahaifina ba yana jiyar wa kansa wannan ɗa babban kadara ce a gare shi ko da bayan mutuwarsa ɗa ne da zai ci gaba da aikata ayyukan alkhairi wanda shi ma ana kai masa a kabarinsa wannan shine abin da iyaye nagari suka nema dangane da 'ya'yaye da haka ko addu'a ka tashi ka roƙi Allah zuri'a ta gari in ku ba haka ba idan Allah ya jarrabu mutum da ƴaƴa waɗanda suke ba na gari ba to Allah kaɗai ya san irin kunci da iyaye ke shiga dalilin haka Allah madaukakin sarki yace innaka sami'ud du'a yace ya ubangiji kai ne mai jin addu'o'i fanadatul mala'ikatu sai mala'ika ya kira shi anan ka ji an ce fanadatul mala'ikatu al mala'ikatu jam'i ne ko mufradi jam'i ne domin mufradin wato mufradin mala'ika shine mai almalaku ina fata an fahimta almalaku amma sai aka ce fanadatul mala'ikatu to mala'iku nawa suka kira shi kenan to anan ana nufin mala'ika ɗaya ne amma a harshen larabci wanda da shi aka saukar da ƙur'ani abu guda ɗaya akan iya kiran shi da sunan jam'i ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki yace allazina qala lahumun nasu innan nasu qad jama'u lakum annasu na farko din mutum ɗaya ake nufi iblis ne ya zo a sifar dan adam sai ya ce wa sahabbai to baga mushrikan maka sun ƙara taron dangi za su zo su yaƙe ku shi kaɗai ya zo amma Allah ya ce masa nasu allazina qala lahumun nasu to anan ma mala'ika daya ake nufi ina fata an fahimta wa qalat al mala'ika eh, mala'ikatu sai mala'ika ya kira shi a tsaye yana gurin wa huwa qa'imun yusalli mihrab yana tsaye yana sallah a wannan masallaci din sai mala'ika ya kira shi kai tsaye yace inna allaha yubashshiruka bi yahya ubangiji ta'ala yana maka bishara da da da zaka haifa sunansa yahya musaddiqan yana mai ainihin gaskata abin da yake tare da kai na annabta da kuma abin da ya biyo baya gabaninka bi kalimatin min Allah da wata kalma daga Allah wato zai gaskata tauhidi na ubangiji ta'ala wa sayyidan kuma zai zamo shugaba wato annabta da aka bashi wa hasuran kuma za a katangaye shi Allah madaukakin sarki yace wa nabiyyan min salihin kuma annabi ne yana daga cikin mutane na gari kaga bishara a ƙarshen sanda mutum yake eba tsammani kenan bayan kufurfura sun cike mai kai bayan kasusuwansa sun yi rauni bayan ya ba tsammani daga samun ɗa a lokacin sai aka ce to inna Allah yubashiruka bi yahya aka yi masa bishara da ɗan ba ma aka ce ɗa kawai ba aka ce wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan kuma min salihina kaga a daidan inda abin zai fi amfana sa a daidan sanda uba ke da bukatan ɗa da zai tallafa masa a rayuwa sai Allah ya ba shi ɗa a lokacin saboda ka gane hikima ta ubangiji ta Allah daga in Allah ya jarrabe ka da rashin haihuwa kar ka taɓa eba tsammani sai ranar da ka kaga an binne ka amma matukar kana raye kada ka iya ba tsammani daga samun haihuwa in Allah ya jarrabe ka da rashin haihuwa kilan ubangiji ta'ala ya hango cewa in ya baka da a lokacin da ka nema dan nan zai iya shagaltar da kai daga ban Allah dan nan zai iya jawo maka fitintunu da musibo da bala'ai sai Allah ya bari zuwa lokacin da tarbiyya a al'ummar da kake ciki ta wanzu kyawun hali a al'ummar da kake ka samu dama da zaka iya ba wa ɗa tarbiyya sai kaga Allah ya ba arzuta ka da da a lokacin da aka yi wa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kenan sai da tsufa ta zo wa annabi ibrahim sannan aka ba shi ya'ya guda biyu a lokacin da yayi furfura ya ma fara ainihin sunkuyawa saboda tsufa sai aka ba shi annabawa guda biyu yan annabawan nan kuma suka zama su ma iyayen annabawa kuma suka zama kakannin annabawa suka yi jikoki da tattaɓa kunne da annabawa kaga a ƙarshen rayuwa annabi ibrahim aka ba su haka to ubangiji ta'ala yana da hikima a lamarinsa wallahi wani lokaci sai ka ga kai ta'adda'a kai ta'adda'a kai ta'adda'a ka ji shiru babu ansa ka buga ka buga ka bi duk hanyoyi ka ji kaman babu ansa muryar ka ta wa Allah daɗi shi yasa da haka in ya biya maka buƙatar ka zai daina jin wannan murya shi kuma yana son ya ci gaba da jin wannan murya to sai a tsawaita a tsawaita sai lokacin da ubangiji ta'ala ya ga daman abin zai amfane ka a lokacin fiye da sanda ka roƙa to sai ya baka shi to don haka kada bawa ya iya tsammani duk sanda ya buga ya buga ya buga wani lokaci har sai ka fara zargin kanka ka ce to ni wani laifi na yi wa Allah ne har sai ka fara iya tsammani annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ubangiji yakan yi dariya wa bawa zai yi addu'a ya yayi yayi yayi ya gaba a an samu sai ya iya tsammani ya zubda makaman yaki sai Allah ya masa dariya ya ce ashe gobe fa za a an samu shi amma kuma yau ya fara ya fara zubda makaman yaki Allah ya ce to wannan sai ya sa Allah ya yi ya ba wa ya yi dariya wa wannan bawa din yayi yi qiyamul layli ya yi qiyamul layli ya qiyamul layli ya yi azumi ya sadaka yayi yi ne ya gaya wa malamai cewa a taya shi addu'a ya gaya wa abokan kirki ya gaya wa dangi amma shiru to sai in ya gama eh ba tsammani cewa to wannan abun shikenan kawai Allah madaukakin sarki yana cewa ala inna subhu laqarib hmm. alaysa subhu laqarib idan ka ga dare ya yi tsawo ya yi tsawaita ya tsawaita to a gari ya kusa wayewa in ka ji yunwa ka ji yunwa ka ji kamar ranka zai fita to an kusa samun abinci ko azumi kai ka wahala kai wahala ka wahala to rana ta kusa faɗi don haka idan kai addu'a kai addu'a ka ga alamun ƙofofi duk sun rufe to Allah ya rufe ne domin akwai kofar sa ɗaya da ya bari zai buɗe maka ita to in ya buɗe kuma shikenan to duk abin da ka roƙa kaga kaman abun ya jinkiri ya yi jinkiri to ka yi dako ka jira ka ga yadda ubangiji ta'ala zai faranta maka domin baya ta da duk wanda ya roƙe shi da gaskiya Allah ya ce aka yi wa annabi zakariya bushara da wannan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladan abinda muka faɗa bisa kuskure ko tuntuma harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk